ruhin mijina a barke ba amarcewa kake min gizo baka rage ni komai ba kallon kashi na so hawa ruhin Alhaji, ina so ka gaya min waye mahaifin Habib. Tambayar ka nake, na ga kamar ka diriri ce. Yanzu ka zo ka sai ka damu zo tsaye. Kar ka daga murya. Wannan zai zama kamar rashin adalci. Habib yana nan a kwance a cikin kabarinsa, mutane shi. ka yi haƙuri alhaji kar ka ɗauki haka rashin dacewa aiki babu ta yadda baya kama haka ne waye mahaifin habibu hmm. mutuwa mito na asiri Ya mahaifin habibu alƙawarin za mu ɗauka kowa cewa ne mahaifinsa ba ka yi haƙuri a laji yanayi ne ya zo a haka sanin wani abu a cikin wannan tafiya zai rage mana wani abu a ciki sanin wane ne mahaifin habibu ba shi da mafi muhimmanci ba gare ka don na yi ma mahaifin habibu alkawarin cewa ba taɓa gaya kowa abin da ke tsakaninmu ne da shi ba na fahimta amma me yasa ya ɗauke ka a matsayin wanda ya bawa amana saboda ya yarda da ni haka ne yarda babu abin da ba ta samu habib ya tashi a hannuna na ne shi kamar ɗana da bana bambanta yi tsakanin shi da yayana dukiyar da mahaifinsa ya bani amana ita nake juyawa Allah ya masa albarka ya bunƙasa. to yanzu yana ina kin san da ya ban amana dukiyar tasa muka yi ban kwana da shi da ya tafiya babu wanda ya sake sa har zuwa yanzu da Allah ya mu habiba rasuwa Allah sarki Allah ya ji kan habib amma alhaji me yasa ka kashe habib wannan ne zancen banza ne ya za a yi ka ce na kashe habib habib ɗana na ciki na no no no habib ba ɗanka bane na cikin ka ka dai riƙe shi ka rene shi ya taso a wajen ka amma ba ɗanka bane I'm sorry to say Alhaji. Kai ka kashe Habib. babu wanda zai iya yarda da kai alhaji jamil domin ku kai ka kawar da habibu domin ka ci dukiyarsa ko kuma za ka iya kawar da shi domin ka magance wata damuwarka ko kuma ya she ka haka sp zan iya jura komai amma da ƙazafin kisa alhaji ba faɗa ba ne na ga kaɗo zafi da yawa ni fa ma'aikaci ne mai laifi kaɗai nake kama. me kake nufi kai ne ka bi ta ƙarƙashin ƙasa ka kashe habib domin biyan wata buƙatar ka subhanallahi look ka sake nan tare da mutum habib sai na kashe ka in ya a ɗaure ni har iya tsawon rayuwata na gama magana da kai domin duk abin da nake son na ji na gama jinsa ina nabila take alhamdulillah alhamdulillah ni ma ina wa Allah godiya zai cika mana dukkanin shi ne abin godiya matar habib zan shiga bayi na je alwala na fito ke ma za ki ɗauro alwala mu yi sallah mu yi nafila mu gode wa Allah saboda wannan ni'ima da ya mana na kasancewar mu ma'aurata. Na gode su ta tsina. Ba zan gushe ba ne wa Allah godiya. Da ba don kan ne ta mahaukata ba. da na ce karin maganan nan da ake cewa mutum tare ki bai cika goma ba da na ce ke kin goma sha ba don komai ba saboda ba kowanne ango ba ne ya samu daraja irin wadda na samu a yau na samu mata wadda take kyakkyawa mai kyan hali 'yar dangi mai nasaba mai kyau kuma wacce in na kalli fuskarta take sa da farin ciki hakika abinda duk kuma ya fi wannan shine na samu wadda take so na hakika wannan baiwa ce da Allah ya Nabila Sanu na tausaya miki matuƙa. Je mutu bai ina ji a jikina na kusa dawowa wani irin so kike wa habibu so ne ni ba son sa nake ba what ba sa kike ba kuma shi ne duk kika tashi hankalin ki haka tsakanina da habib ba so bane kauna ce domin ya zama jinin jikina ya zama rayuwata ya zama iskar da nake shaƙa amma duk wannan san da kike faɗa ki ne bai hana ki raba shi da shakar iskar duniya ka san abin da kike faɗa kuwa yes of course na sani sai haƙuri dukkan mai rai mamaci ne haka ne haba hajiya ke ce mai lallashin nabila gashi kuma ke ma kina kuka yanzu wa zai lallashe ta kenan haka ne jiya ma ba mu rinsa ba hankalinmu ya ga tsakwanciya ni tsoro na ma kan nabila ta samu wani matsala Tun a makaranta nake ƙoƙarin nusar da ita cewa ta rage irin soyayyar take yi wa Habib. Domin abin ya yi yawa, ba a bai wa ɗan namiji zuciya gaba ɗaya saboda halin rayuwa. Haka take, tun tana ƙarama. Bata iya son abu ba, kuma bata iya ƙin shi ba. Shi isa in irin wannan ya zo take shiga matsala. Inna lillahi, subhanallahi. addu'a dai zai dawo da ita hanya ma madaidaiciya akan halin da take ciki haka ne mun gode da wannan ziyarar da kuka kawo mana haka zai sa rabila zuciyarta ya samu natsuwa Habib. Allah ya gafarta masa. Duk wanda ya san tarihin soyayyar Nabila ya santa da Habib. Ka taba gani inda masoyi ya raba kanshi da abin ƙaunar shi? Ƙwarai kuwa. Wane ne? Suna da yawa. Wannan ba gaskiya ba ne. ASP. Nabila. Ya kamata idan wasa kake ku daina. Ku fito min da mijina saboda ban shirya rayuwa ni kaɗai ba. nabila kenan ai ke ce kika ɓoye shi don haka kuma ke za ki fito da shi asp me kake so ka ce mun ina nufin kin fi kowa sanin abin da ya faru da mijinki domin ke ce kika shirya haka ina so ki gaya min me yasa kika kashe habibu na shiga uku Thank you. <laughs> to ai hajji ya ke baki taho ba ke ma har da ke darakta ya ce ba na bango ne bango ya tashi wayo Allah bango ya tashi eh to no akwai sawun a jikina akwai sawun a jikina ina jin Let's go. Some speak exorcist insist see on Hajara and Malam and Alaja Omisu. Action! <laughs> She came back. Sound speak. Rolling. Episode 1815. action to jama'a tun da ba za ta zo ba kawai mu je daukar ne kawai an mu je action suna tsugunnawa zaki ni zan fara yin dalib amma ki sai kina kula da kasu okay come pick up action <coughs> silent silent mu je as in 30 episode 11. See you on ASP Take 1. Camera 2, see you on the villa episode 11 Syntaxi Take 1. let's go action action ina nufin kin fi kowa sanin abin da ya faru da mijinki domin ke ce kika shirya ɓoye shi sai ka ci gaba lokacin da kika aikata haka ba ki san da haka ba sai yanzu a ba ne yasa kika aikata mishi why yanzu an ashin ina so ki gaya mu me yasa kika kashe hannu ka dago kai a gidan ne akwai da daya babu kalle ni ah, ka dago kai a kidime na shiga uku ah, ka kalle ka kace lokacin da kika aikata haka baki san da hakan ba sai yanzu haba da me yasa kika aikata why why kuma sun fi da kai ki gaba da muje lokacin da kika shirya haka baki san da haka ba ina so ki gaya min me isa kika kashe shi why video shot, take one. Camera 2, master hmm? shot, episode 11, scene take one. Action. ASP ya kamata idan wasa kake yi, ka daina min irin wannan wasan ka yi abin da ya kamata. Ku fito min da mijina, domin zuciyata na bugawa. Hmm. Nabila kenan. ai ke ce kika ɓoye shi kuma ke za ki fito da shi Wa'innan siffofi na ne a fagen jarumta. Bayan taurari sun tabbatar min da cewa ni zan zama jaruma a fagen jarumta? Zan zama jaruma a fagen jarumta domin na kafa tarihi irin naka. Kai kuma alkawari a koda yaushe zai zama jaruma kamar kai. Za ki zama jaruma a duniyar inda rai ki aje tarihi fiye da nawa. Ta shiga dimuwa, ta shiga tashin hankali, ta afka barazanar rayuwa. Inda rai ba zancen ban kwana, kuma duwata ta san nisan kwana. Karshen sirrin koye ashe san ba a sabo inda rai ƙarya ne wallahi na fi ƙarfin kowa kuma sai na zama jaruma a fagen jarumta a ina kike ki sanar da ni komai nisan wurin. Kamfanin G25 Africa Movie ke gabatar muku da wannan shiri inda rai. alamu suna nuni da cewa za ka mai da hannun kyauta baya sannan hankali za ki gane sakamakon canji rubuta labari rabiu mai zamani taura zan zo in taimaka miki Fasa na a gare ki ki kafa tarihi mai dorewa ni turjiya dariya ba so ba dariya ta nasara ce shiryawa albert na tabbatar miki da za ki zama ki gudu sa gudu ki zama walle walle mungun sawo dun duniya gaba ya tsu baya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 irin waɗannan matan masu hana maza da yi aure na ɗaure ya ku dubu. Miji da mata shiri mai don zango. ku. Ubangiji ya tsare ka zaki sadauki sanadin mu baka tamka ba irin ka ni na gaida mm, ba yau muna Rana riƙe shi maciji ka saba ga damunar alkhairi